نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر mun tseratar da su daga azabar ne domin yi musu ni'ima daga gare mu kuma irin wannan sakayyar da muka yi wa annabi lut haka muke saka ma duk wanda ya gode wa ni'imar Allah